وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma sha ɗaya da watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi sallam tana dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan takwas dubu biyu da goma sha biyar miladiya yau darasin da za mu gabatar kafin komawa bakin darussanmu na tafsirin alkur'ani za mu darasi ne game da illolin cin bashi illolin cin bashi Allah subhanahu wa ya halatta bashi a tsakanin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta bashi a tsakanin musulmai yana daga cikin hikimomi da sa aka shar'anta wa musulmai bashi a tsakaninsu shine domin tausaya ma juna da kuma samar da sauƙi da sassauci a cikin rayuwar musulmai lokacin da wani ya shiga wani yanayi na kunci wani ya shiga cikin halin yi, wani ya shiga cikin yanayi na barura a rayuwa to Allah sai ya halatta mishi ya nemi bashi a wajen ‘yan uwansa da aka shar'anta ma wadda aka nemi bashi a abinsa cewa ya bada bashi ma ɗan uwansa wannan bashi da za ka bayar sanyaya yanayi ne maɗan uwanka musulmi akwai hadisai da yawa da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ambaci alkhairai da suka tabbata ga wadda ya yaye matsan uwansa wani kunci da ya shiga a rayuwar duniya. imma ta hanyar taimaka mishi da taimakon dukiya imma ta hanyar taimaka mishi da bashi da je ya warware wannan kunci da yake ciki annabi ya ce duk wadda ya fitar da wani ɗan uwansa musulmi daga cikin wani kunci na rayuwa ka zama kai ne sanadi na yayewan wannan kunci gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ma Allah zai yaye maka kunci daga cikin kuncin da ake fuskanta a ranar alkiyama bayan Allah Allah ya shar'anta mana bashi a tsakani wajen neman bashi da kuma karɓan bashi a tsakanin a tafsirinmu na suratul bakara mun yi dogon bayani game da hukunce-hukuncen bashi a musulunci yadda Allah ya tsara a karbi bashi tun daga abin da ya shafi rubutun bashi neman shaidu yadda za a rubuta bashi kira da nasiha ma wanda ya ci bashi ya ji tsoron Allah ya tsare amana ya dawo da abin da aka bashi to kamar yadda muka ambata abinda za mu yi darasin a kai shine hatsari da illolin da shi kuma bashin yake da shi yanzu dai an halatta an halatta ya halatta ka nemi bashi ya halatta ka nemi bashi ya halatta a baka bashi eh ya halatta a baka bashi to amma ɗaya daga cikin haɗari da bashi ke da shi akan kowane maciyin bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya misalta karɓin bashi kaman bayar da jinginan mutunci daga lokacin da ka ci bashi daga lokacin da ka karɓi bashi to kamar ka ba da jinginan mutuncinka ne da kimarka akwai yiwuwar ka fanso mutuncinka ka dawo cikin mutunci akwai yiwuwar sanadiyar wannan bashi ya halattar da mutuncinka wannan ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da darussa na musamman wasu habbansa da dukkan al'ummar musulmai akan razanar da su game da abin da ya shafi cin bashi ya karantar da al'ummarsa hatta addu'o'i da za su yi na neman kariya a wajen Allah daga cin bashi ba don komai ba sai don fitinar da bashi take zuwa da shi cin bashi ba abin burgewa ba ne ba bukatuwa take sa a nemi bashi larura ta rayuwa take sa a ci bashi amma wauta ne cin bashi domin ka more rayuwa wauta ne cin bashi don ka canza mashin cin bashi don ka canza mota cin bashi don ka canza tantin gidanka cin bashi don wani abu na more rayuwa wannan kuskure ne kuma yana daga cikin bashin da Allah bai taimakawa wajen ajiya wannan bashi bukata ta rayuwa wadda ba za ta yiwu ba sai an ci bashi watakil karatu kake yi watakil karatu 'ya'yanka suke yi watakil karatu iyalanka suke yi ba zai yiwu karatun ya iya ci gaba da gudana ba har sai an nemi bashi to wannan bashin Allah kan taimaki wanda ya ci bashin ya biya wannan bashi yanayin gudanar rayuwa abinci ne mutum bai da halinsa yanayin yadda rayuwar za ta gudana ba za ta gudana ba saboda rashi da shi wadda zai ci bashi yake ciki sai ya ci bashi to na daga cikin bashin da Allah ke taimakon ya biya ba tare da kimarsa ko mutuncinsa ta zube ba jinya ne ya taso gare ka ko ga iyalinka ko ga wani wanda yake kai ne mai iya ɗaukan nauyin wannan jinyar ko taimakawa a jinyar kuma baka da halin da za a yi sai ka je ka ci bashi domin a yi wannan jinyar wannan bashi ne da Allah zai taimake ka wajen biyan wannan bashi kuma insha Allah mutuncinka ba zai taɓa ba a sanadiyar wannan bashi amma bashi ne ka ci saboda ka ga makwabcinka yana sai da kajin turawa sai ka ce kai ma ya baka guda goma kaga wannan ai bashin amore ne saboda ka ga abokinka yana sai da mashina sai ka ce ya baka bashin mashin kana wankewa kana yawo a gani yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa wannan matsaya ce mu fahimci babu abin da addini mu bai koya mana ba babu abin da ya shafi rayuwar wadda addinin mu bai magana kai. wani bai yahude ya gaya ma abu ayyubar ansari yace wallahi musulmai ku kun ji daɗin ku laqad allamakum nabiyukum kun shay'in hatta al-khira yace annabin ku ya koya muku komai har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biya bukata addinin da aka koya maka yaya da ka yi a bayan gida ce ba a koya ma yaya da ka yi a kasuwa ba addinin da aka koya maka karatun bayan gida a ce ba a koya ma karatun tsakar gida ba a ce ba a koya ma karatun ofis ba yana daga cikin mutanen da a dukiyar zakka ake biya musu ake ba su zakka saboda dalilin bashi wanda ya ci bashi ana biya mishi bashin da ya ci a dukiyar zakka da aka cire amma malamai suka ce idan ba bashi ne na wauta ba bashin wauta shi ne ya ci bashin ne don ya more rayuwa wani yadi ya gani mai tsada dubu talatin ko dubu talatin da biyar saboda ya yi barazana sai karɓi bashin to shi kenan kuma sai ta tashi ya zo ya gagara biya ba za a ce a ɗauki kuɗin zakka ko kuɗin al'umma a biya mishi ba domin wannan cin bashi ne na mawu. idan ba bukatuwa ba ce zuwa ga bashi idan ba larura ba ce zuwa ga bashi abinda musulunci ke kiranka ka rayu gwargwadon wadatar da Allah ya maka ka rayuwar wadatar da Allah ya baka yana daga cikin mafi haɗari mafi haɗari da mafiyin bashi zai wayi gari a ciki bagatakan shine da bashi a kansa ya faɗi ya mutu malam yana daga cikin kasada da galibi hankalin musulmai bai kai kai ba yana daga cikin kasada da za ta faru musulmi a rayuwa shine ya faɗi ya mutu da bashi a kansa ya faɗi ya mutu da bashi a kansa hadisin jabir ɗan abdullahi alimam imam ahmad yusuf da hadisin malam muhammad nasiruddin al-albani ya inganta hadisin jabir yake cewa wani daga cikinmu Allah ya mishi rasuwa jabir ya ce muka je muka yi mishi wanka muka sashi shi a likafan muka kintsa shi muka zo da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin a mai sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito da yayi dab da gawan sai ya juya ya kalli yan uwan mamacin sai ya ce musu la'alla ala sahibikun dainan la Allah ala ta hijikum baina annabi yace kai wata kin akwai bashi akan wannan dan uwan kuma mace ne kalu da ya rasulullah dinaran ko kun shi kuka ce eh manzon Allah akwai bashi a kansa amma dinare biyu ne kawai bashi. wa khallafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna faɗin haka annabi sai juya sai ya koma gefe fa kana sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum annabi sai ce kuma dan uwanku sallah zan mai sallah a farkon al'amari saboda annabi ya tusa tsoro na cin bashi a zuciyar al'ummarsa ya nuna musu haɗarin da bashi ke da shi a farkon al'amari in ka mutu ma da bashi a kanka ma ai gobe wani zai kiyaye haka sallu ala sahibikum yace kuma dan uwan ku sallah bazan mishi ba jabir yake fa qala rajulun minna yuqalu lahu aba qatada abu qatada sai wani daga cikin mu ana ce mishi abu qatada yace ya rasulullah alaihi salatu wassalam yace ya manzon Allah kuma alayya in dai wannan bashin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bashin sun dawo kaina na ɗauke ma mamacin wannan bashi kin mun fahimta da annabi ya zo kan gawa sai ya ce wataƙila akwai bashi akan wannan gawa sai suka ce akwai bashi akan sa manzon Allah amma dai dinare biyu ne kawai annabi sai ya juya gefe sai ya ce kuma dan uwanku sallah ba zan mishi sallah ba saboda mene annabi ya ce saboda bashin da yake kan la hawla wala quwwata illa billah Allah fa bashi ne to ina dinare biyun nan kuma cutan wani yi? wannan ba bashi ne karban hatsanan. bashi ne bashi na gaskiya da gaskiya wadda Allah ne ya shar'anta ta amma annabi ce kuma dan uwan ku sallah to kina inda kuma wannan dinare biyun ta fata ce Abu Qatada yace kuma alayya ya rasulullah yace manzon Allah waɗannan dinare guda biyu sun dawo kaina na ɗauke su bashin ya dawo kaina fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai annabi ya dinga ce mishi kuma alayka wa fi malika wal mayyitu minhuma bari'un annabi ya ce ka yarda waɗannan dinare biyu sun dawo kanka ta yarda bashin yanzu a cikin dukiyarka da a biyata, mai yi su min minhuma bari'un ka yarda mamacin nan ya barranta daga dinare biyun nan ba ruwansa da wannan bashin fakala abokata da na'am abokata da yake eh manzon Allah na amince da haka jama'a ina da yanzu an yi belin mamaci kuma alaika wa fi malika Walnayi tuni nuna ba ni? Annabi ya ka yadda waɗannan duniya guda biyu bashin ya dawo kanta yanzu abin Allah kai ka fi bashi ka yadda? Ya na yadda bashin ya dawo cikin dukiyarka ko mutuwa kai ba za a raba gadon dukiyarka ba sai an cire kuɗin bashi? yace wa Annabi na yadda. wal mayyitu minhuma bari'un ka yadda mamacin nan ba ruwansa da kes din bashi yace na yadda wa salla alaihi sallallahu alaihi wa sallam annabi sai ya tsaya akan gawa sai ya mata sallah fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kullama lafiya a bakatada sai ya zan duk lokacin da manzon Allah sallallahu wa sallam ya gamu da abu kala sai ce mishi ma sana'ati dinaran abu tada wai yaya labarin dinari biyun nan ne jama'a ku kalli lissafin fa da aka yi a baya bashi ya dawo kanka eh ya dawo kaina a dukiyarka za a biya bashi eh a dukiyarka za a biya bashi mamaci ya barranta daga wannan dinare guda biyu yace eh mamaci ya barranta amma duk da haka annabi bai bar maganan ba duk lokacin da ya gamu da abu da sai ce mishi kai yaya labarin waɗannan dinari biyu idan aka zo sallar azhar in suka haɗu sai ce mishi ma sana ake dinara idan suka rabu aka dawo da asar suna haɗuwa annabi sai ce mishi ma sana ake dinara idan suka rabu aka dawo magariba annabi sai ya tambaya in an dawo isha'i sai ya tambaya faqala abu qatada abu qatada sai ce ya rasulullah innama ma ta'am manzon Allah yawan fatulin bashin nan jiya jiya fa mutumin nan ya mutu ba ya kama an matsa mishi tambaya ba innama ma ta'am yace manzon Allah jiya fa mutumin nan ya rasu hatta kana asir rani har dai karshen kissa inda ya je biya fa qala qad qabaituhu ma ya rasulullah ya samu annabi ce na biya bashin dinari biyun nan fa kana sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ce al'ana hina baradat alaihi juldu annabi ya ce to yanzu ne fatarsa sai sanyi daga ɗaurin da mai asabari na bashi duk da an yi jelin san amma ba a ce a sake shi ba aka ce sai mai jelin ya biya abin da ya yawuwa lokacin da ya ce ya biya lokacin da ya ce ya biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu ne fatarsa sai sanyi ta sake bakan tana turare an mai ɗauri a kabari saboda bashin to yanzu da ka biya yanzu ne aka kwance shi to wa ya san iya adadin matattunmu da suke tsauri yanzu akan bashi Jama'a mun fahimta? Shi fa wannan da aka ɗaure sallar gawan sallar gawan ba fa ustaz ne mishi ba manzon Allah ne mishi sallallahu alaihi wasallam annabi ya to ba a sake shi ba ba a kunce shi ba bai samu sauki ba annabi yace har sai da ka biya wannan bashin tukunna jama'a mu kalli tsautsayi da kasadar da take kan bashi idan dai bashin nan sai an biya tukunna a kunce ka a kabari to idan yau ka mutu ka faɗi kai yaushe da a biya ya tabbata a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi hadisin Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu annabi ya ce ran mu'mini ran mu'mini dan aljanna kenan nafsul mu'min ran mu'mini ba fa wadda ta ɓaci mishi ba wadda ta yi kyau ya dace ya yi kyakkyawan ƙarshe ya dace da alkhairin Allah amma annabi ya ce nafsul mu'mini mu'allakatun bidainihi wannan ran da za a bar ta ta fara tsana rahamar da Allah ya mai tanadi ba hatta yi uba anhu har sai an biya mishi wannan bashi da ya ci saboda karhamar za a yi hangin ɗinta ne yana riƙe babu abin da zai fara amfana na moro-moro da rahama da Allah ya mai tanadi annabi ya ce har sai an biya wannan bashi amma ran yana rataye annabi ya ce bidai saboda wannan bashi ne ya ce muna fahimta al-imam ibn majah ya fidda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da bashi yace yukfar lishahid kullu zambin illa dayn illa dayn mutuwa mutuwa babu wata mutuwar da ta fi tsada a wajen Allah kamar mutuwar shahada idan mutum ya mutu don kare ransa annabi ya ce shahada ce idan mutum ya mutu don kare dukiyarsa annabi ya ce shahada ce idan mutum ya mutu don kare iyalinsa annabi ya ce shahada ne idan mutum ya mutu don kare addininsa shahada ne amma babu mutuwar da ta fi tsada a duniya kamar kai a ce akan Allah aka kashe ka A kan kare addinin Allah aka kashe ka annabi ya ce yukfar lishahid kullu zambin illa duk wani laifin da shahidi wadda ya mutu wajen daga kalmar Allah duk laifin da ya taɓa yi tsakanin shi da Allah za a gafarta laifin annabi ya ce abin da zai taka mai binki annabin ce bashi abin da zai samar mishi da matsala bashi shahidi wanda ya mutu mutuwar shahada annabi ya ce komai Allah na shafewa komai Allah na gafarta mishi matsalar da take addabansa bayan mutuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce bashi bayan Allah muna fahimta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam an-nasa'i ya fidda shi hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa a cikin hadisin wallahi nafsi biyadihi annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa wa kenan Allah annabi ya ce na rantse da Allah na rantse da wadda raina ke hannunsa law anna rajulan qutila fi sabilillah idan da za a kashe wani mutum a tafarkin Allah yayi yaƙi don daga kalmar Allah a nan rayuwarsa ta tafi law anna rajulan qutila fi sabilillah annabi yace inda za a samu wani mutum da zai je yayi yaƙi kuma a kashe shi a tafarkin Allah summa uhuyiya kuma a rayuwa shi summa utila sai a sake kashe shi a tafarkin Allah summa uhiya a rayar da shi summa utila sannan a kashe shi kaga an mai kisa uku ta shahada ba kisa ɗaya ba ba kisa biyu ba kisa uku ta shahada annabi ya ce na rantse da wadda raina yake hannunsa ma dakala aljannata hatta yuqda ma alayhi min ad annabi ya ce wallahi ba zai shiga aljanna ba sai an biya bashin da yake kansa ba mutuwa a masallaci ba ba ta mutuwa a tafiya wa'azi ba idan mutum zai mutu mutuwar shahada annabi ya ce bayan ya mutu a tada shi a sace kashe shi a tada shi a sace kashe shi a tada shi a sace kashe shi kisa uku kisar shahada annabi ya ce na rantse da wadda raina ke hannunsa ma dakhala aljannata hatta yuqda anhu daynuhu annabi ya ce ba zai shiga aljanna ba har sai an biya mishi bashin da yake kansa idan mutum ya bude zuciyarsa ya kalli faɗin irin waɗannan ayoyi da abin da suke ɗauke da shi na tsoratarwa haka kawai ba zai biya ce ba zai karɓi mashin zan ya dinga yawo a gari bashi ba domin zai iya yiwa ko dai mashin ɗin ta kashe ka ko kuma mashin din baka gama biya baka mutu a zo a familin ku a cikin gidan a rasa wadda zai iya biyan cikon dubu talatin na mashin din gaskiya ne kuma gaskiya ba sauran abin da kake gani bashin a kanka sai ya shekara uku ba a biya ba wani sai ka samu wata ilma yarka ce za ta yi kundin ba za ta ce za ta biya idan ta samu dubu biyar ta kai idan ta samu dubu uku ta kai idan ta samu dubu biyu ta kai da haka za ta biya ma a yaushe za ka fita daga cikin wannan sarkakiya ba a fahimta saboda ka bashi ba wani abin burgewa ba bane bashi kuma ba abin yayi bane bashi bukatuwa take sa a nemi bashi larura da tsanantuwan yanayi ke sa a nemi bashi ba haka kawai ya ga hula tana kyalli ka ce a baka bashi yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shi game da abin da ya shafi bashi shine kiyaye irin wannan ganganci da ɗanyen kai a wajen cin bashi Muhammad idan da dubu talatin a hannunka, in za ka sayi katifa ka sa a kan gadonka. idan katifar nan aka ce ga ta dubu talatin ga ta dubu ashirin ga ta dubu goma sha biyar to ka ce ta dubu ashirin ta haura mataki na ƙasa in ka sai ta dubu ashirin sai ka samu dubu goma ka yi wani hidima da shi idan ka ji kana so ka more to ka sai ta dubu talatin amma kar ka ɗauki ta dubu talatin da biyar ka ce za ka kawo cikoto matukar abin da Allah ya baka zai biya maka bukatanka matukar abin da Allah ya baka zai biya maka bukatarka kar ka ce bari ka ɗauki ta dubu talatin da biyar za ka cikuto sauran wannan sauran zai iya zama maka damuwa wannan sauran zai iya zama maka damuwa idan abu ba zai yiwu ba dole sai da bashi to ba laifi ka ci bashi amma idan abin da kake da shi idan abin da Allah ya maka rufin asirinsa zai biya maka bukatarka to ka rayu gwargwadon abin da Allah ya kore maka matukar abin da za ka nemi bashin ba darura ba ne a kanka annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi ya ce inna Allah ma'adda'in hatta ya ƙabiya dainahu yana tare da maciyin bashi duk wanda ya ci bashi Allah na tare da shi iya ke kasa Allah zai bashi taimako na musamman hatta ya kabiya da lahu har sai ya biya bashi malam yakun dainuhu fi ma yakrahu Allah matukar bashin ba ya shafi abinda Allah baya so bane daga lokacin da bukatuwa ta tsananta wa bawa larura ta shafi mutum ya je neman bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa yana tare da taimakon Allah akan wannan bashi hanyoyi da za ka samu daman biyan bashin annabi ya ce Allah zai buɗe su Allah zai taimake ka wajen ka biya wannan bashin cikin sauki da aminci annabi ya ce matukar dai bashin da ka cin ba cikin abin da Allah bai so bane yana daga cikin cin bashi cikin abin da Allah bai so shine cin bashi da riba idan bashin ya shafi mu'amala ce ta riba to ka sani wannan da ka yi wa kanka da kanka ne ba lokacin ka ma ka shigo da sunan Allah cikin harkar riba a'a man kan alƙawarin yayi zai watsa dukiyar zai ɗaiɗaita dukiyar idan kuma an maka talala to sai a barka da dukiyar ka nutse a cikinta to gwargwadon abin da ka rayu a ciki kuma gwargwadon rabon rabonka na lahira kenan amma abin da ya alkawarta yin haƙun lahun riba بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ya باين يا game da abin da ya shafi riba kuma ya gaya wa maciyar riba ko kun daina ko ba ku daina ba Allah ce yamhaqullahu riba Allah na shafe albarkar riba na lalata ta tarwatsa wa yurdu na haɓakar da sadakoki da kuma dukkan ayyukan alkhairi amma dai riba in ka ga riba ta ɗaiɗai ta ba to ta lala aka lalin cin riba yana daga cikin harkar da waɗansu 'yan kasuwa suka fada dukiya ce ta riba sai aka ce za a ba su bashi sai aka ce to amma gwamnati za ta biya riba su ba ruwansu to kasan shi kuma Allah ba yana magana wa zai biya bane ka ka ko shaida kai yace Allah ya kine maka albarka shaida ina shaida ba baba ko zai samu ba ba wanda ya bayar ko wanda ya karaba ka zama shaida kai kana mai aka bayar annabi ya ce da wanda ya rubuta kaga ai wanda ya rubuta da shaida su ai ba su ma da wani ba su ba su muna ba ciki ba kamar su ma annabi ce Allah ya tsine musu albarka bari kai da ka karba kake a'a mu'amalar riban ce mu'amalar riban ce Allah bai so kulɗar riban ce ta ci baka ci ba wannan bai shafi shari'a ba a'a kulɗar ko da za ka ci ko ba da ka ci ba jam'in idan aka same ka a ciki Allah ya tsine maka albarka baka ka giya ba har motar da za a loda masa giya motar Allah ya tsine mata albarka to motar tana shan giya ne ina dai kawai don ta yi alaka da giyan ne hulɗar ribar kawai hulɗar ne mu'amala ta riba ita ce Allah bai so ka ci baka ci ba wannan ba shi bane maganar a mu'amalar gaba ɗayan ta Allah bai son ta to kenan waɗansu suka karɓa suka ci haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari ɗaya daga cikin hanyar da yahudawa suka lalata shi ne shi da yahudi yana da tunanin zai iya hila wa Allah idan aka yi doka ta nan to akwai dabarar da za a yi ma dokar shine kamar mutum ne ya sake matarsa shida uku ba dama ta dawo sai ya je su haɗa baki da wani sai ya aure ta sai ya sake ta sai ta dawo wannan ai in ka dubi abin da suka yi sun ma Allah wayo ne abin da Allah ne bai so aka zo mishi da wani tsalo ya hana ta dawo to sai aka shiryo wani abu to wannan na daga cikin abin da ya sa Allah ya tsine mai hudawa albarka da ya hana su kamun kifi ranar asabar to ranar juma'a sai a je a zuba koma sai a sa burgi sai a tare kifayen sai a bar su ko a je a tona manyan ramuka da kifayen in sun fada ba za su iya fita ba to gobe lahadi sai a zo a kwashi ina dai ba a yi kamun kifi ranar asabar ba abu ne Allah ya hana in mutum na so ya yi sai ya kullo da wata dabara yadda zai iya kewaye abun wannan halaka ce mai zurfi ai idan dai harkar tariba ce in harkar tariba ce wallahi duk duniya ba wadda ya isa ya zo tsarkake ta ba wanda zai tsarkake ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha ma'a da'i hatta yaqdi laylahu Allah na tare da wanda yake bashi har sai ya samu daman biyan bashinsa malam yakun dainuhu fi ma yakrahu Allah mutukar bai bashin ba ya shafi abin da Allah bai so bane kamar yadda muka faɗa shine cin bashi na wauta yana daga cikin Abin da shari'a ta zo mana da shi yan uwa shine idan yanayi ya sa mutum ya ci bashi abu na farko ya yi ƙoƙarin a rubuta bashi kamar yadda Allah ya mana umarni da haka a rubuta a rubuta wannan rubutu da yawa cikin malaman tafsirin alkur'ani suka ce umarni ne na mustahabbanci matukar an samu aminci daga mai ba da bashi to amma ta ɓangaren ka ko bai yadda an rubuta ba ko da ya sarayar ka yi ƙoƙari ka tashi a cikin wasiyar domin sau da yawa yau mutanen musu kan je su yi hulɗa ta kasuwa bashi ya hau kansu iyalansu ma ba su da labari ba rubutawa a kai ba wani za ka same shi bashi a kansa ya kai dubu ɗari biyar matarsa ma ba ta san ana binsa bashi ba ba kuma rubuta wannan abun zai yi ya ajiye ba idan da bashi a kanka ka sanar ka wasiya ka sanar ka gaya ma iyalinka ko wani amininka cewa wani yana bi na bashi na kaza idan ka ga hakan bai maka ba saboda kar wani ya san ana binka ka rubuta ka samu littafi na wasiya ka rubuta annabi ya ce ba hakkin wani musulmi ba ne yana da wani abu na wasiya a kan shi ya kwana biyu da rubuta wasiyar ba ba hurumin musulmi ba ne abdullahi dan umar ya ce tun da na ji haka ban taɓa nufan wani abu a rayuwata da zan yi ba ba sai zan kwanta bacci abin na rubuce a ƙasan na ba sai ka nemi littafinka kana rubuta dukkan waɗannan ababa sai ka gaya ma iyalinka duk ran da kuka samu labari Allah ya karɓi rayuwa na kafin a yi komai ku buɗe littafin nan ku duba mai ke cikin ka gaya musu na ajiye littafi na a waje kaza ina rubuta yoyi na ne da kaza kaza in ga dama a ciki ka rubuta wa zai maka sallah in ga dama ka rubuta wa zai maka wanka ka gaya musu To duk wanda da Allah ya karɓi rayuwata abin da nake so abu na farko ku ɗauki littafin nan ku buɗe ga wasiyoyin da ne a ciki masu cin bashi haka zai taimaka wadda zai ci bashi wannan ƙari na musulunci zai taimake shi a rubuta ko a bar wasiya game da bashi domin wani bashin da zai cin za ka samu a kasuwa da zai sa wata ta kawo mishi abinci ya ci ba wai yi da niyan biya ba ne amma dai kafin ta zo wani abu ya sa da shi ya tafi gobe kuma kafin ya dawo ya mutu kin ta ce ta yafe wataƙil ba ta yafe ba watakin ba za ta iya zuwa ta faɗa tana bin sa bashi abu na farko bukance wa cin bashi wanda babu gayar babu dalili mu dena cin bashi wai domin mu more ko kuma mu ɗana idan kuma yanayi ya sa mun ci bashi to mu yi ƙoƙari mu rubuta bashin ko mu bar wasiya a game da wannan bashi kar ka bari a zo ana ta dogon bincike wa ke bin ka bashi waye ka bi bashi yana daga cikin amfanin rubutu wane na bina wane na bina wane na bina yana bina kaza ina bin wane ina bin wane in ma baka rubuta wadda kake bi ba sai ka rubuta wadda suke bi ka saboda barazanar da za ka fuskanta bayan mutuwa da bashi a kanka bayan Allah mu ji tsoron Allah mu kyautata biyan bashi ma 'yan uwanmu da suka rigaye mu gidan gaskiya mu ji tsoron Allah muhimmatu wajen biyan bashi ɗan uwanmu da suka riga mu gidan gaskiya babu wani da yake da wani abin sonsa ko abin ƙaunarsa mace ce a wajen mijinta ko miji abin mace ta ne abin mahaifi ko mahaifi abin ɗa aboki ne ko amini ne wane ko ƙani ne wannan abin da zai fuskanta a kabari a ce da jinkin ku zura ido kowa ya sha kaɗa ba kuma ɗan uwanku adalci ba ba kuma mahaifinku adalci ba ba ku taimake shi ba ba ku nuna mai gata da kara ba ba ku nuna mai gata da kara ba wannan shi ne mafi girman abin bakin ciki da yau al'ummar mu take rayuwa a ciki mutum ne zai mutu da bashi a kansa bashin da bai wuce a biya a dukiyarsa da ne mai bari ba amma ba da a biya ba amma ba da a biya sai ka samu bashi ya shekara daya ya shekara biyu shekara uku akan mamaci watakila abin da ku ya taimake ku da shi a rayuwa ya fi abin da ake jinsa bashi amma kun gagara ku hadu ku biya mishi bashi kun gagara ku hadu ku biya mishi bashi watakila ya taimake ku ya ɗauki nauyin ku ya tallafa muku amma yau ana dunsa wani kuɗi tare da kayar da musulunci gaskiya ne alƙur'ani da sunna gaskiya ne waɗannan hadisai gaskiya ne amma kun sha kaɗan shi shi yasa yana daga cikin abin da malam albani Allah ya fi malam albani ya kawo a cikin ahkamul jana'i karkashin ma alal maridi abin da ke wajibi akan mara lafiya ka yi kokari kar ka tsaya wai a biya maka ka biya kayanka ka biya kayanka e wancan gida nawa a daga a siyar wani yana biya dubu ɗari biyar a biya shi a kawo mun canji kar ka yadda ka ce wai da sanin ka kana da ikon biya ka ce sai ka mutu a biya sai su barka da serere gidan gashi nan idan an sayar za a biya ma bashi amma wallahi ba za su biya maka ba saboda matukar kana da iko kana da dama a halin da kake ciki na ka iya sauke wannan wajibin ka sauke mu ji tsoron Allah wajen biyan bashi wa mamatanmu sa'adu bin aswal yace sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wana ya na ya mutu Allah ya mishi rasuwa abinda ya bari a duniya duka dirhami ɗari uku ya ce gashi ya bar iyalai dewa ya ce abinda mai shawara a raina shine wannan dirhami ɗari uku na sarrafa shi don ɗaukan ɗawainiyar iyalansa ba shi kuma musanya ya za a yi mu biya a hankali yace to amma ban zartas ba sai na je na nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina gaya ma annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna akhaka mahbusun bidaini yace ai wanka yana can an tsare shi saboda wannan bashin da yake kansa fataha faqdi anhu annabi sai ka fita ka je ka biya mishi annabi ya ce musu wanka yana tsare yana rike saboda wannan bashi da kake so wai a juya kudin a taimaki ƴaƴansa a biya bashi a hankali annabi ya ce wanka an tsare shi a sanadiyar bashi annabi ya ce ka tafi ka je ka biya bashi ya je ya tafi zuwa ga masu bashi ya biya su bashi duka saura dinare biyu ya rage sai wata mata ta zo ta yi da'awar tana bin shi dinari biyu walai salaha bayyana kuma babu shaida ya je ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullah duka bashin da ke kan dan uwana na biya saura dinare biyu wata mata ta zo ta yi da'awar cewa tana bin sa dinare biyu amma ba ta da shaida a hannunta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها fa مهكة وفي رواية فإنها صادقة النبي يكي جيكا باتا abin da ka faɗa gaskiya ne tana jin ɗan uwanka da wannan hadisi malamai suka yi dalili in duk dukiyar da mamaci ya mutu ya barta za ta ƙare daga wajen sai dai gida a watsi za a ɗauki dukiya a biya mishi shi. da albani ya zo kan wannan gaban na biyan bashi sai ya ce ya zama dole a biya wa mamaci bashi ko da kuma duk abin da magada za su samu zai kare a biyan bashin me ya hujja sai kawo wannan hadisi yace saura dinari biyu ne ga 'ya'ya ga mata annabi ce a baka yanzu familin ba su da komai duk abin da ya mallaka an biya bashi ai wata in shi ma gidan da ya bar muku ba gidan ubansa ba kuma Allah zai wadata ku dole sai kun zauna mishi a gidansa bayan ana bin bashi idan dan uwanku Allah ya mishi rasuwa ana bin bashi idan da gidansa da duk abin da ya mallaka na filaye in an sayar zai biya bashi ku sayar ku biya mishi bashi abin da zai tauce mishi na kabari ya fi gidan da ku za ku zaura a ciki amma sai a ce a idan an sayar da gida ko an sayar da fili wannan to nan asiri ne gidansa ne gulinsa ne a biya mishi bashin ba da a biya ba sai a ce to ai bai kamata a tsayar da gida ba a ina yara za su zauna kai ka manta inda shi yake zaune aka bari ne idan kana tunanin ina yara za su zauna kai baka tunanin wancan ko mahaifinku yana kwanci a kabari ne ko ka ɗauka maganar bashin ƙarya ne akwai waɗanda suke cin bashi ba su da halin biya ba su da ikon biya haka kuma suke mutuwa da bashin annabi sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan Allah zai biya musu ranar alkiyama to amma ba su da shi a yanzu wannan da yake yana da shi abin da ya bari a baya zai biya annabi ya ce a je a biya kuma an tsare shi ma saboda wannan bashin ashe kenan in mutum bayi da hali ko bai bar abin da zai biya ba shine zai sama mishi sauki idan ka bibiyi rayuwar mutanen ne yana da wahala ka samu wanda ya mutu a yau ana bin sa bashi a samu a katin an biya mishi bashi waɗansu ma cewa suke a raba gadon idan an raba gadon sai a yi karo-karo a biya mishi kamar kuɗin ku shi da dukiyarsa ya faru ya faru da yawa wani ya mutu mai ɗan hali ne a ƙarƙashinsa akwai ma'aikata wallahi ya mutu ya bar ma'aikatansa ma sun fi wata uku uku bai biya su albashi ba amma wallahi har nasiha an yi wa iyalan a biya waɗannan mutane su suka ce sai an haɗu an yi mitin sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ƙarshe akwai wadda na sani daga cikinsu har yau ba a biya shi hakkinsa ba wannan ba gata bane don Allah mu ji tsoron Allah mu tausaya ma kanmu mu tausaya ma junan game da kwanciyar kabari wannan kwanciya da ake yi a kabari ko babu duka babu zagi kwanciyar kadai ai zai ishi mamaci balle kuma a ce akwai damuwa annabi ya ce mutum za a ɗaure shi a sarabiyar bashi wace soyayya ce a tsakaninka bashin da baka fi karfin ka biya mishi ba a ce ka sallama shi balle kuma abin da za a biya din kayansa ne balle kuma kayansa ne ko za ku je ku nemi naku ba so don Allah bayin Allah don Allah bayin Allah duk lokacin da aka mana mutuwa daga cikin abin da ya fi kamata mu mai da hankali biyan bashi idan an zo biyan bashin mamaci kar ka taɓa kallon wani abu da masu cin gado za su amfani shi har sai bayan an biya bashi har sai bayan an biya bashi har sai bayan an biya bashi shi bankun da aka samu mahaifinsa ya rasu wata ilma yana aji biyu ne a firamare amma duk da hakan ya zama alhaji ya yi gida ya yi mota kai don me yasa ba za ka iya rayuwa ba sai da dukiyarsa ba za ka iya zama a gida ba sai da nashi saboda ka mu ji tsoron Allah mu kyautata biyan bashi wa mamatanmu mu kyautata biyan bashi wa mamatanmu kuma kamar yadda muka karanta ya halatta a musulunci ko da ƴan uwansa ba su biya ba saboda ba su da hali bai bar abin da za a biya ba kai idan ka yi taɓawi ka yi sadaka ka biya mishi ya yi kuma ka yi gagarumin taimakon da kai ma zai amfani ka bayan mutuwa zai taimake ka bayan mutuwa mu ɗauka cewa ƙaunar mu ta sa Allah ya shar'anta mana addini son bai da Allah yake yi ya sa ya shar'anta musu addini kar mu dinga ko oho da al'amarin addini addini mafita ne gare mu shine hanyar Allah madaidaiciya wadda duk wadda ya bita zai samu tsira a duniya da lahira kamar yadda muka ambata abu na farko dai mu kiyaye shi kansa cin bashin da babu dalili a kansa idan ta ɗauro kuma an ci bashin a yi ƙoƙari a kiyaye wajen rubutawa jabir ɗan abdullahi babansa shi abdullahi shi ne gawan farko a yakin uhudu shi ne gawan farko a yakin uhudu a daren da washe gari da safe za a tafi yakin uhudu ya kira jabir da daddare yace to ba wani abu yasa na kira ka ba. kace idan Allah ya kai mu gobe za mu fita filin fama fagen fama da abokan gaban Allah yace amma ina ji a jikina ina daga cikin mutane na farko da za a fara kashewa ina so in bar ma wasiya akwai bashi a kai da maganin da ya fara mishi yake mishi bayan ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da wani abu da nake ji da shi kamar ka ya ce mishi duk madina idan aka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne na biyu wadda nake ji da shi Yake to akwai bashi a kai na ya mishi lissafin yadda ba shi yake yace in Allah ya kaddari adali na yace mishi jabir ka nemi kuɗi ka biya mini yace mishi kuma ga nan kannan ka din ya mutu ya bar ƴan mata wadda sun kai a kai su ɗaki ƴan mata tara a wata ruwaya su shida ai shi yasa bayan mutuwan baban ya je aure ya aure wata bazawara da yasa wannan turaren angwayen ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji sai ce mishi jabir kai aure ne yace nayi yace mishi budurwa ko bazawara yace mishi zawara na aura yace fa halla bikram jabir me yasa baka aure budurwa ba yace bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bar mun kan mata tara in na aure budurwa ba sai in kara musu kawa ba yace sai su bude mun kenan shi yasa sai na nemo bazawara wadda ta mallaki hankalinta saboda fitiya ne renon su sai ga yan arziki an yanzu wata kanwarsa Allah ya shekara ba ta ilansa ba tun bayan mutuwa uban yana zuwa gidan yana dan duba su zai fara kwana biyu wata ran sati wata ran sai yayi wata uku wata hudu da shiga family house din ya je ya ga ya kallon ba ya bar uwarsu da nan, tana faɗi ta shi yake mishi ka biya min bashi na Gabinan da ya bari da duk abin da ya bari jabir bayan mutuwan uban bai tsaya bai zauna a ƙasa ba sai da ya biya bashin uban aka kira masu bashi suka zo ya dubi da binansu bayan an tsinke an tara ya gaba zai biya bashin ba da je samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi babana ya rasu ya bar bashi dukiyar mu ta dabino ga shi duka mun yanke mun tara amma na fahimci ba zai biya ko rabin bashin ba ya yi da yi annabi ce ka je ina zuwa sallallahu alaihi wa sallam can daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo kofar su jabir ga masu bashi ga jabir ga dabino kowace dabino da aka tara idan annabi ya je kewaya ta ya kewaya ta ya kewaya ta sai ce wallahi kowa a moda mishi nashi idan aka dinga mudu wannan layin sai an gama dabino tana nan su manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muhallu shahin shine da jabir bai zauna ba sai da ya biya bashin mahaifin to haka ƴaƴa ƴan halacci haka ƴaƴa suke mahaifin ke kwanta da bashi a zo a ce muku ana bin sa bashi ko shi ya ce muku ana bin sa bashi kowa ya je ya sha kaɗa ta kai ma duk ku haɗa mashinan ku siyar ku biya wa baban ku bashi amma maganan banza ne a ce wai kuna maganan ƙarshen wata ga mashin a hannunka kana hawa baban ka na kwance a kabari wannan rashin kimanta mahaifinta ne rashin sanin addini kawai zai haifar da haka idan ka ɗauro cewa bashi ya hau kanmu mu gaggauta irin waɗannan wasiyoyi domin sauke waɗannan nauyi bayan Allah idan muka tsaya ma addinin Allah Allah zai taimake mu idan muka tsaya ma addinin Allah Allah ya alƙawarta mana cewa zai taimake mu tsayuwa akan addinin Allah shine kiyaye dokokin Allah tsayuwa akan addinin Allah shine kiyaye dokokin Allah mu yi kokari abin da shari'a ta zo mana da shi mu yi kokari mu kiyaye idan umarni ne na mu aikata mu aikata idan hani ne mu kaurace wannan zai zama fita gare mu Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu sannan kalmomi da muka ambata Allah ya sa su zama haske gare mu wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da darussa da muke yau da gobe Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik